Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. suna na Sarfi Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wadaidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 15 ga watan Janairun shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke da su ga kanan labarai. A wannan samun mai da aka yi a jihar Nasarawa da kuma wasu wurare a cikin arewacin Najeriya gaskiya abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma abu ne wanda zai inganta da arzikin arewacin Najeriya. To sai a gafarce mu. To a cikin shirin namu za ku ji cewa bayan sanar da gano man fetur a jihar Nasarawa. yanzu haka ra'ayoyin 'yan arewa ya fara bullowa muna da rahoto kan haka haka kuma yau ranar 15 ga watan janairu yake cika shekaru 57 tun juyin mulkin sojoji a karan farko a najeriya sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu waru kuke aiko mana ta imel amma fa yanzu sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Akalla mutane 44 suka rasa rayukansu a yau Lahadi. Sa'ad da wani jirgin saman fasinja ya yi hatsari a Pokhara da ke Nepal, kamar yadda wani jami'in kula da sufurin jiragen sama ya bayyana a hatsari mafi muni da aka samu a cikin shekaru biyar a 'yar karamar ƙasar ta yankin Himalayas. ɗaruruwan ma'aikatan ceto sun karaɗe yankin tsaunuka inda jirgin saman na kamfanin yeti ya faɗo ɗauke da mutane 72 daga kathmandu babban birnin ƙasar babu wata alama ta matsalar yanayi a cewar mai magana da yawun hukumar sufurin jiragen sama na nepal nirola ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an sami gano gawarwaki 30 kuma an kai su a asibiti yayin da wasu gawarwaki goma sha hudu kuma har yanzu suna wurin da hatsarin ya auku kuma mahukunta na kokarin kawo motar kwashe baraguzai domin fitar da su gidan talabijin na kasar ya nuna ma'aikatan ceto suna binciken sashen da ya tarwatse na jirgin wani bangare na ƙasa da ke kusa da wurin da hatsarin ya auku ya ƙone inda ake iya ganin harsasan wuta na tashi akalla mutane ashirin suka mutu a yayin da wasu saba'in da uku kuma suka sami raunuka a jiya asabar ciki har da yara ƙanana a birnin nipro da ke kudu maso gabashin ukraine a wurin da makamin rasha ya tarwatsa wani sashe na ginin gidaje mai bene hawa tara a cewar gwamnan yankin valentin razinijenko haka kuma wasu jerin makaman da rasha ta harba sun lalata gine-gine a yankunan lviv da ivano frankivs da odessa kazalika da kuma yankin kharkiv da kuma kiev shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ana nan ana ci gaba da kwashe baraguzai ba a kai ga iya tantance ko mutane nawa ne ke cikin baraguzan ba to sai dai abin takaici shine adadin waɗanda suka mutu yana daɗa ƙaruwa a kowace sa'a hukumomi a yankunan sun bayyana cewa na'urorin kariyar harin sama na ukraine sun kakkaɓo wasu makaman da rasha ta harba a mikolaif da odessa da kiev da khmelnytsky da vinitia da kuma ivano frankevs babban kwamandan sojin ukraine ya ce dakarunsa sun harbo 21 daga cikin makamai 33 da rasha ta harba harin ya haifar da katsewar wutar lantarki a yankuna da dama kamar yankin kharkiv da shi kansa birnin na kharkiv hukumar lafiya ta duniya who ta kira ga china da ta dinga bayar da bayanai kan yanayi da matakin yaduwar cutar covid-19 a kasar hakan na zuwa ne bayan gwamnati ta ba da sanarwar mutuwar mutane kusan dubu da ke da alaka da cutar tun daga watan disamba biyo bayan korafe-korafe na tsawon makonni kan cewa ta ki bayyana wa duniya hakikanin abin da ke faruwa sanarwar ta bayar da alkaluma na farko a hukumance tun sa'ad da jam'iyyar gurguzu mai mulki ta dakatar da dokokin takaita yaduwar cutar duk da yawan kamuwa da cutar da ya haifar da cika da batsewar asibitoci wata sanarwar hukumar ta who ta ce samar da bayanai zai ba da damar kyakkyawar fahimtar yanayin annobar hukumar ta ce ta nemi china da ta ci gaba da bayyana mata irin waɗannan bayanai da aka ɓoye da ma sauran al'umma baki ɗaya. To nan ba da jimawa Murtala zai kama da karashin labaran duniyar amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda sa'o'i kaɗan bayan da kamfanin NNPC ya ba da sanarwar samun man fetur a jihar Nasarawa da ke arewa ta tsakiya. Masu ruwa da tsaki sun ba da ra'ayoyi mabambanta a game da al'amarin. Wasu na murna amma wasu na korafin cewa rashin shugabanci na gari na iya shafar wannan baiwa da Allah ya wa arewa a wannan lokacin. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗo mana. Wata takarda mai ɗauke da sa hannun babban jami'in hulɗa da manema labarai na kamfanin NNPC, Garbadin Muhammad, ya bayyana cewa shugaban kamfanin man fetur na ƙasa Mele Kolo Kyari ya ce a ƙarshen kwatan farko na wannan shekara ne za a fara aikin haƙar mai a Kiyana ta jihar Nasarawa. Garbadin ya ce ayyukan bincike sun gano cewa akwai man fetur mai yawa a jihar ta Nasarawa, kuma kamfanin a shirye yake ya yi aikin da ya dace don samo mai da albarkatun iskar gas a cikinsa. Wannan mataki ya yi wa mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa wato ipman abubakar mai gandu ɗakin gari daɗi inda ya bayyana ra'ayinsa yana cewa a wannan samun mai da aka yi a jihar Nasarawa da kuma wasu wurare a cikin arewacin Najeriya gaskiya abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma abu ne wanda zai inganta da ainihin arzikin arewacin Najeriya. Kai ba arewacin Najeriya kaɗai ba dukkan Najeriya gaba ɗai kowa zai samu cikakkiyar wadata. kuma wannan mai da aka samu zai kawo ainihin ƙulla zumunci mai yawa tsakaninmu da kudancin Najeriya domin abubuwan da suke mana gori da shi kenan to kuma yanzu gashi an same su a cikin ainihin arewa. Amma ga babbar 'yar siyasa kuma mai gwagwarmayar ganin an kawo wa arewa ci gaba, Naja'atu Muhammad ta yi bayani ne akan abin da ya jibanci jagoranci. Da daɗi ba daɗi inda kaman zai zama amfani ga al'umma. Al'umma jihar da ake magana derivation da kuma ƙasa baki ɗaya. Amfanin meye wa mutanen ma Niger Delta, talakawan Niger Delta, banda gurɓatar da wajensu da i. Yanzu zancen da ake a ƙasar nan, kashi kusan saba'in daga cikin ɗari na man duk da Najeriya take fitarwa sace shi ake. To me sa ga al'umma? Ai wai kare ya ce ana biki a gidansu ya gani a ƙas. Saboda haka abin da zai faru shine a zo a tashi mutane daga gurin da suke kamar yadda ake yanzu a su zamfara da sauran gurare na katsina inda ake kwasar gwal da sauran ma'adanai ana ta karkashe mutane ana kwace musu gurarensu haka za a ci gaba da yi a wannan muna roƙon allah idan allah ya ba mu adalan shugabanni idan muka jajirce muka kokari mu tsaya mu ga cewar mun samu jajjatattu waɗanda suka yan kishin ƙasa in ba haka ba gwandama a ce ba a samu ba shi kuwa masanin harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'abu idris miƙati ya ce abin alfahari ne samu mai a shiyar arewa wani abin jin daɗi ne kuma godiya ga allah mahalicinmu mai kowa mai komi ba don komi ba za a iya haƙo wannan man fetur a sayar don a samu kuɗaɗen shiga da za a iya raya tattalin arzikin arewan najeriya insha Allahu za a iya haƙo man fetur ɗin nan ba tare da an samu matsaloli kamar yadda 'yan Niger Delta ke samu ba. In kika dubi misali ƙasar Saudi Arabia ko kuma wasu daga cikin ƙasashen Larabawa da Allah ya albarkace su da man fetur ai ba za ki ji suna samun irin matsalolin da mu Najeriya muke samu ba. A watan Nuwamban shekarar da ta gabata ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da aikin haƙo ɗanyen mai na farko a arewacin Najeriya a kulmani. da ke kan iyakar jihohin Bauchi da Gombe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida madina dauda ta wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar wani alkalin kotun kolin brazil ya ba da damar hadawa da tsohon shugaban kasar jair bolsonaro a cikin binciken da ake yi kan wanda ya tunzura tarzomar da ta auku a babban birnin kasar a ranar 8 ga watan janairu matsayar kotun ta zo ne a ranar juma'a bayan ofishin babban mai gabatar da kara ya buƙaci kotun kolin da ta hada da bolsonaro domin kafa hujja kan buƙatar tasu masu gabatar da kara a wata haɗaka da aka yi kwanan nan domin yaƙi da ayyukan cin zarafin demokuraɗiyya sun gabatar da wani hoton bidiyo da bolsonaro ya wallafa a kafar sada zumunta yanar gizo kwanaki biyu bayan tarzomar da ya ce ba zaben shugaba luis inacio lula da silva aka yi ba illa dai zaɓi ne na kotun koli da kuma hukumar zaben ƙasar ta brazil bolsonaro ya shafe saƙon washe gari to amma a buƙatar da suka gabatar masu gabatar da ƙara sun ce duk da yake bolsonaro ya wallafa hoton bidiyon ne bayan tarzomar abin da ya kunsa ya isa a yi bincike kan halayyarsa kafin lamarin wani sabon nau'in yanayi mai dauke da ruwan sama da dusar kankara da iska mai karfi a jiya asabar ya shiga california da ta yi fama da matsalar guguwa wanda shine yanayi na baya-bayan nan na yanayin guguwar rafuka da ya barna a jihar a 'yan makonnin nan yayin da mako mai zuwa ya kamata ya dan kawo jinkiri yanayin na farkon nau'ukan biyu da ake tsammanin zai afkawa california a ƙarshen hutun amurka ya mazaya zuwa bakin teku a ranar asabar inda ya haifar da ruwan sama mai karfi a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasa rafukan da ba kasafai ake ganin sun kwarara kamar haka ba sun mamaye jihar tun daga ranar 26 ga watan disamba inda suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha tara tare da haddasa ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki da zabtarewar ƙasa da kuma kwashe tituna fiye da mutane dubu ashirin da hudu ne suka rasa wutar lantarki har ya zuwa yammacin ranar asabar a cewar shafin yanar gizo na poweroutage.us guguwar ta haifar da raguwar rabin adadin ruwan sama na shekara-shekara a gonakin noma da kuma ɗimbin dusar kankara mai kaurin mita hudu da rabi a cikin tsaunuka. Murtala Faruk Sanyin nake yi karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau ne ake cika shekaru hamsin da bakwai da sojoji suka kawo ƙarshen mulkin dimokuraɗiyya na farko a Najeriya wadda jagoranta suka ɗora ƙasar bisa tafarkin ci gaba. Duk da yake hakan bai samu ba, 'yan ƙasar na ganin ba a makara ba ga samar da kyakkyawan shugabanci da zai ƙasar ga ci gaba muddin za a yi koyi ga magabatan. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duwa mana wannan batu. bayan da najeriya ta samu 'yancin kai a shekara ta 1960 jagororinta a wancan lokacin sun nuna kishi da kuma kokarin ganin cewa sun mayar da ita tamkar turai sai dai wannan kudurin nasu ya haɗu da cikas sanadiyar juyin mulki na farko da sojoji suka yi a ranar 15 ga janairu na shekara ta 1966 farfesa abubakar abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar usmanu danfodiyo na ganin cewa wannan juyin mulkin shine asasin duk wata matsala da najeriya ta samu kanta ciki a wannan lokaci kusan mafi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci na addini na bangaranci wurin sha'anin siyasa da sauran al'amuran a ƙasar nan kusan duk suna da alaƙa da tasiri ga wancan ainihin juyin mulkin juyin mulkin ma da ya biyo bayan na harkon shi ma kusan wannan dimension din ya dauka yakin civil war da ya biyo baya shi ma in ka kalle shi wannan siga ce a ya dauka kusan duka matsalolin da kasar nan ta samu musamman matsaloli waɗanda suka shahi siyasa da zamantakewa za a ga suna da alaƙa. Wani abin sha'awa shine yadda magabata na wancan lokacin suka dukofa ga ayyukan bunƙasa ƙasa ba tare da ciwo bashi na kosisin kwabo ba. Dr. Tukur Mukhtar na sashen nazarin tarihi a Jami'ar usman dan Danfodiyo ya ce har yanzu jama'ar Najeriya na amfana da ayyukan da magabatan suka samar. In ka diba kowane yanki za ka ga gabanin su sun aza su bisa ga wani tsari bisa ga wata tahiya wadda ga haske nan kana gani ga kamfanona jiragen kasa ake da ana fita kasashen waje tsarin da sun kayan ma ƙasa na farko da ake kira first national development plan har yanzu wasu abubuwan nan muna amfani da su look at wagga kayan jadam cikin an kai shi ba a yi aro kokobu ba jami'o'in nan ta insuka da ta ibadan da ta zaria ba a aro ko kobo ba hanyoyi da ake kira trunk aero da manyan hanyoyi wa'anda na fara hada kasa ba aro kudi ba yau ga munan bashi ya dabaibaye mu da dukkan nisa kana jin motsin bashi bisa jikinka masana na ganin cewa da shugabannin da najeriya ta samu daga baya sun yi koyi da na farko da tuni labarin da ake da shi yanzu na rashin ci gaba ya sauya kamar yadda farfesa abubakar abdullahi ke cewa da a ce shugabanninmu irin su marigayi sardauna su tafa balewa su ci ni a walau da inan da azikiwe a ce suna raye yau ko za su tashi yau da hakika za su ji ciwon abin da ya biyo baya bayan sun bayan mulkin kasar nan su kasar nan ci gaban su ba wai individual interest su ba kuma ina ganin wannan shine shugabancin yanzu ya rasa to ko akwai dama ta dora najeriya bisa kyakkyawan tafarki kamar yadda magabata suka dora ta a kai farfesa bello bada na ganin cewa abu guda ka sa su koyi darasi lokacin da masu jefa kuri'a suka fara sanin ciyon kansu suka fara nuna musu cewa aiki muke so ba ku ba mu kuɗi ba alkawalin da kun kai mana shekaran jiya ba ku cika ba kun dawo yanzu me za ku gaya mana to wannan shi ka sa su koyi darasi daga 'yan siyasa na gaba yanzu kusan shekara 63 da najeriya ta samu 'yancin kai kuma gashi yanzu tana kan tafarkin demokuraɗiyya inda take daf da gudanar da zaɓuɓɓuka da yawa 'yan najeriya na ganin cewa da 'yan siyasa na yanzu za su yi koyi da halayen irin na jamhuriya ta farko da za a samu bunƙasa a najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zama muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu waɗanda masu ka gabata. To yanzu a nan Washington DC a mu na cewa kusan karfe goma da minti goma sha shida na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu kuma da arzikin sake kasancewa a cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda ke duba duk wasu batutuwa da suka shafi ma'amalar matasa da kafofin sadarwa ta yanar gizo da ma irin ci gaban da aka samu a kimiyyar fasahar zamani. Kamar kodayaushe dai sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Aarde. Madalla. To idan ana bi a makon da ya gabata mun duba yadda kafofin sada zumunta na zamani waɗanda ake da su suka ba da dama wajen samun kuɗaɗen shiga musamman ma ga matasa waɗanda suke da baiwa ta fannin nishaɗi wanda a yanzu haka suka mai da hankali ga kafofin irin su tiktok instagram facebook da dai sauransu tambayar a nan ita ce shin ana samun kuɗaɗe masu yawa a waɗannan kafofi da muka ambata abdulsalam s ramalan wanda aka fi sani da hausa guy a dandalolin sada zumunta ya yi mana karin bayani kan yadda shi ma yake samun kudaden shiga ta wannan hanya. Wato Shamsiya ba ikirari ba ne da gaske ne ana samun kudaden shiga ta shafukan sada zumunta kusan duka shafukan sada zumunta ana amfani da shi akwai dai kawai abu ya rabu biyu ne akwai masu amfani da shafin zumunta don samun nishadi akwai kuma wanda suke amfani da shi don kasuwanci to ni ina cikin wanda suke amfani da shi duka biyu wato ta in one kenan sannan tambayin ki na biyu niya nake samun kudaden shiga so kike ki hada ni da mutane dai ko <laughs> so amma dai wato eh lalle ana samun kudaden shiga kuma kamar ni mutane za su yi mamaki um, duka da facebook da instagram da, da, da tiktok da, da youtube har twitter ma duka ana samun kuɗin shiga ta cikinsu kuma duka alhamdulillah ne ma ina samun kuɗin shiga duka ta waɗannan ɓangarorin To ban sani ba ko abin sirri ne. Daga cikin dukkan waɗannan kafofi wacce ne tafi samar maka da kuɗaɗen shiga? To tun da kin ce ni ne ni kan mutane ma za su yi ta mamaki kuma wasu ma da muke magana da su suna mamaki don kun mafi yawan masu content creation ko influencer sun fi mai da aka ko masu kirkiran bidiyo ko wasu abubuwa a shafukan sada zumunta sun fi karkata a harkan YouTube nan ne ake ganin ya fi kawo kuɗi ni kuma ba nan ne ya fi kawo min kuɗi ba mutane ne musu magana wasu sai su dinga mamaki ni inda na fi samun kuɗi shine facebook a facebook ta fi kawo min kuɗi akan youtube da, duka sauran manhajojin kuma hanyoyi ne na samun kuɗi daban-daban ya danganta da mutum tsarin shi da yadda ya bi tsarin da kuma menene manufan shi da me yake son ya cimma so kowace shafi ko wata manhaja akwai hanyoyin da mutane suke bi su samu kuɗin shiga ta cikinsu so ni tsari na da kuma irin salon da na ɗauka na fi samun kuɗi ta harkan facebook ah, wannan shi ne ah, manajan da na fi samun kuɗi wanda da yawa mutane an magana sai ka ga suna a'a wai dama facebook ana samun kuɗi ce eh facebook ana samun kuɗi dan ni na fi samun kuɗi ta nan ita ma fatima salis wacce ta yi fice a kafofin na sada zumunta da suna sals fatiti ta bayyana kafar da ta fi samun karbuwa da kuma samun kudaden shiga. Duk a ciki Instagram ne ya fi samun alheri daga gare shi zan ce ko na fi amfana daga gare shi. Saboda tun kafin fara TikTok ma na daɗi ba ma da fara TikTok ma ina ga shekara ɗaya kenan da fara TikTok nawa. amma kin ga instagram ina ta yin shi ta nan ne mutane da suka sani banda ma tallan da nake yi na advert masu event ma suna son in zo musu ko waka ko kuma kawai in hallari event su kawai as a guest artist kawai zan zo ba ma na waka ba zuwa na dai za a biya ni kuɗi zan zo in ga mutane cewa za ni za ki ga wasu masoyan ma wanda suke son ka sosai za su zo wurin saboda su haɗu da kai su gaisa da kai to gaskiya instagram ne tiktok na fara shi yana da daɗi shi ma kamar yadda na ce amma har yanzu ban gama gane kan shi ba amma shi ma gaskiya hanya ne mai kyau na samun kuɗi. Sai dai ana ganin kafofin sada zumunta na wannan zamanin sun rage yawan karfin da sauran kafofin sadarwa da suka hada da rediyo da talabijin suke da shi a yanzu musamman wajen isar da sako domin idan aka yi la'akari da cewa yawancin mutane suna da wayoyin hannu waɗanda suka ba da damar amfani da kafofin na sada zumunta lamarin da hausa ga ya yi tsokaci a kai tare da gaskatawa. Eh, da gaske ne kam shafukan sada zumunta sun rage rage karfin wato gidajen yada labarai manya-manya da suke ake amfani da su wajen tallace-tallace kuma hakan ya faru ne saboda wato shafukan sada zumunta na farko ya fi saukin tallata haja ya fi saurin isar da sako zuwa ga wanda ake son ya isa sannan kuma wani fage ne wanda in an yi tallan so daya yana nan zai ta ci gaba zai ta ci gaba zai ta ci gaba zai ta faɗaɗa har nan da wasu shekaru masu zuwa ba zai tafi ba sabanin eh, gidajen yada labarai na rediyo da tv wanda in an yi tallan kaso ɗaya ya tafi shi kenan sai dai a ce a maimaita ba wai abu ne da zai tafi ba so shi kuma waɗanda suke ba da talla suna so don riba suke yi so suna son su yi amfani da wata kafa wanda in an yi musu tallan za ta yi ta ci gaba za ta yi ta ci gaba har ma wasu muna nake musu magana cewa to ku fa tallan nan idan aka caje ku kaza ba asara kuka yi ba saboda ko nawa aka caje ku nan da shekara goma wannan bidiyon yana nan a cikin wannan shafin kuma zai ci gaba da mutane za su kalla wani ba zai kalla kalla ba ma sai nan da sati biyar ko nan da shekara ɗaya ma wani zai kalla sannan ya tunanin cewa jiya aka yi shi ko ɗazu aka sanya so abin da ya sa abin ya karkata kenan ga shafukan sada zumunta sannan yanzu tallallikan ya zama kowa ma ya zama dan talla domin wasu ma da kansu suke tallata hajar su a shafukan sada zumunta kuma sai ki ga suna da baiwan yin tallan kuma ya isa wurin masu wanda ake son ya isa waɗanda kuma ba su da shi ko kuma manya-manya wanda ba su da lokacin hakan shine suke ba mutane irin mu ita ma sas Fatiti ta yi ƙari da cewa gaskiya a yanda muke zuwa wace social media zan ce kafafen sada zumunta ko nan gaba ma za ki ga mutane ma sun daina damuwa da su yi abu wai a waje wanda ba a social media ba sai za ki ga cewa ko masu shago da suke sayar abubuwa za ki ga mutum fa yana da shago a waje amma ba lalle bane ba a san shagon nan kamar yadda za a san wani shago wanda a social media online ne kawai yake in dai kina social media hankalin ki kwance ba kin ga ba kanki wahala kin je kina neman ma customers ba ko abin da zaki shine ki eh, improving a ah, content din da kike posting akan page din abubuwan ki za ki ga mutane ma abubuwan ki na flying za su zo suna siya kamar ni yanzu ina da ina da brands sunan shi um, brands by south kin ga ba ni da shago yet duk da ina son buɗe shago amma abin da abin da nake ƙara hana buɗe shago shine saboda na ga cewa a social media ma normal na ina abin nan ina business ina ba hina ba kai na buɗe shago ba mutum ne kawai zai zo page ɗinka ya follow ina son siya kaza ka je ka mai delivery ka ya biya kuɗin ka shikin kin gane to social media yana making abu very easy kuma gaskiya mutane da mu bil adama ba mu son wahala ina neman abu kawai zan je social media ne in duba so a nan gaba gaskiya ina kamar social media zai zo ya rinjaye har shaguna ma abubuwa da yawa ma zai rinjaya zai zama shine kaɗai hanyar da mutane ma suke samun information in so many things which a yanzu ma haka yake already To dai za a iya cewa tasirin da kafofin sada zumunta na yanar gizo ke da shi a wannan lokacin baya iya misaltuwa musamman ma duba da irin dama da matasa ke samu ta hanyoyin. Sai dai mafi mahimmancin abin da ya kamata a mai da hankali a kan shi ne amfani da damar wajen samun ribantuwa ta kafofin. Gabaki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri. zama lafiya asala. To madalla a gaida Shamsi Hamza da wannan shiri. To yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu rauki aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a yau waye. masu kushe mulkin shugaba buhari mu dai sa kawai muke yi idan da sun fahimci shugabancin buhari da ba su ga laifinsa ba laifin waɗanda suke dafa masa ya kamata su gani domin yana iya ƙoƙarinsa na gin al'umma na ƙasa da shi suna wargazawa Da daga ƙarshe muke addu'a allah ya sauke baba buhari lafiya akan kujerar mulki sabo daga kawo mai ruwa bajuga da kwamarar adamu abubakar bajuga sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga nazifi ibrahim rigan malam shagari ya fara da sallama ya ce voa ku gaya wa 'yan siyasar najeriya don allah in sun je ɗauka alkawari wurin kamfen su ɗauki daidai ƙarfinsu saboda mafi yawan lokuta sukan ɗauki alkawari amma ba sa cika saboda girman alkawarin da suka ɗauka yayin kamfen sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa muna roƙon allah da ya kama na shugabanni na gari a jihar mu ta Kebbi da ma Najeriya baki ɗaya a zaɓe mai zuwa. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Aliyu Usman taka lafiya, da Sani mai lange-lange a wuri, da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma, da tukur baban rediyo matankari. sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga isa lawar girgir magajin garin girgir da alhaji baraba da fataskum jihar yoba a najeriya su ma suka fara da sallama suka ce ƙara wa'adin karɓar katin zaɓe da hukumar zaben najeriya inec ta yi hakan abin a yaba ne da ya ƙarshe muke kiran jama'a musamman matasa da su yi amfani da wannan dama wajen karɓar katin zaben su domin sai da katin zaɓe za a yi canji mai ma'ana. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Shehu Adamu jau ya ce Najeriya kasar mu ta gado ƙasa mai ɗimbin arzikin jama'a da tarin yawan dukiya. Sai dai kuma a yayin da shugaban mu ke dariya talakawan kasar mu kuka suke yi sakamakon mulkin kashin dankali da ake musu. Allah ya kyauta. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne na haɗin gwiwa ne da ya fito daga baban daman mambandi da Allah sarkin yaƙin nima da tasiri unguwar tudu suka ce fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan BOA Hausa. Rufe kasuwannin gundumar Tilibiri bisa dalilan tsaro da mahukuntan jamhuriyar Nijar suka yi hakan abu ne mai kyau. Allah ya sa hakan ya zama silar magance tsaro a yankin Tilibiri da ma jamhuriyar Nijar baki daya. to ma da lamun gode sakon da kai mana sai a cigaba da aikowa za mu cigaba da kawo yanzu kuma sai labarai a takaice dosar filo a takaice akalla mutane 44 suka rasa rayukansu a yau Lahadi sa'ad da wani jirgin saman fasinja ya yi hatsari a Pokhara da ke Nepal kamar yadda wani jami'in kula da sufurin jiragen sama ya bayyana a hatsari mafi muni da aka samu a cikin shekaru biyar a 'yar karamar kasar ta yankin Himalayas. Ɗaruruwan ma'aikatan ceto suna karaɗe yankin tsaunuka inda jirgin saman na kamfanin Yeti ya faɗo ɗauke da mutane 72 daga Kathmandu babban birnin ƙasar. akalla mutane ashirin suka mutu a yayin da wasu saba'in da uku kuma suka sami raunuka a jiya asabar ciki har da yara ƙanana a birnin nipro da ke kudu maso gabashin ukraine a wurin da makamin rasha ya tarwatsa wani sashe na ginin gidaje mai bene hawa tara a cewar gwamnan yankin valentin razinzenko haka kuma wasu jerin makaman da rasha ta harba sun lalata gine-gine a yankunan lviv da ivano frankivs da odessa kazalika da kuma yankin kharkiv da kuma kiev hukumar lafiya ta duniya who ta kira ga china da ta dinga bayar da bayanai kan yanayi da matakin yaduwar cutar covid-19 a kasar hakan na zuwa ne bayan gwamnati ta ba da sanarwar mutuwar mutane kusan dubu da ke da alaka da cutar tun daga watan disamba biyu bayan korafe-korafe na tsawon makonni kan cewa ta ki bayyana wa duniya hakikanin abin da ke faruwa wani alkalin kotun kolin brazil ya ba da damar hadawa da tsohon shugaban kasar jair bolsonaro a cikin binciken da ake yi kan wanda ya tunzura tarzomar da ta auku a babban birnin kasar a ranar 8 ga watan janairu matsayar kotun ta zo ne a ranar juma'a bayan ofishin babban mai gabatar da kara ya bukaci kotun kolin da ta hada da bolsonaro wani sabon nau'in yanayi mai dauke da ruwan sama da dusar kankara da iska mai karfi a jiya asabar ya shiga california da ta yi fama da matsalar guguwa wanda shine yanayi na baya-bayan nan na yanayin guguwar rafuka da ya barna a jihar a 'yan makonnin nan yayin da mako mai zuwa ya kamata ya dan kawo jinkiri yanayin na farkon nau'ukan biyu da ake tsammanin zai afkawa california a ƙarshen hutun amurka ya mazaya zuwa bakin teku a ranar asabar inda ya haifar da ruwan sama mai karfi a cewar hukumar kula da yanayi ta kasa to masu sauraro duka duka abin da ya sauwa nan a shirin na yanzu ko kuma na yau gaba daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe da karfe shida za mu sake da wani sabon shirin yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da baba ya kuma makeri wanda ya ba wato ya hada shirin da bada umarni sai injiniyan mu miss nashwan nisar da hashin gumel da na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake cewa salamu alaikum